sarki ya yi magana akan aikin ko sana'a da take a sana'a mahauci kenan wanda yake mahauci an yi magana a kansa saboda muhimmancin wannan sana'a ɗin a cikin alkur'ani yana daga cikin sana'o'in da alkur'ani ya nuna cewa daɗaɗɗin sana'a ce ma'ana tana daga cikin sana'a da ta daɗe wannan sana'a ta mahauci kenan wanda yake yanka dabbobi da kuma feɗe su da sai da nama aya ta farko kamar inda Allah madaukin sarki yake cewa wa iz qala musa qaumihi inna allaha ya'murukum an tasbahu baqara ka tuna lokacin da annabi musa yake cewa mutanansa Allah ya umarce ku da ku yanka saniya kaga an tasbahu baqara kamar yadda ya zo a cikin suratu baqara aya ta 67 wanda yana nuna cewa idan an yanka saniyar to dole za a nemo mahaucin da zai fiɗe ta kuma tunda an ce idan aka yanka ta sai ku fiɗe ta sai ku yanki wata gaba daga cikin wannan saniya sai ku daki wannan mamaci zai faɗi wanda ya kashe shi tunda ku suma ake akan wa ya kashe wannan mamaci kamar yadda mun yi magana akan wannan a baya wanda yake mutum ne ba shi da ɗa ya ɗauko kamar yaro da yake ƙarƙashinsa sai yaron ya ga yana da dukiya ba mai cin sa. sai ya kashe shi dan ya ci wannan dukiyar ta gadon wannan dukiyar ya ɗauki gawa ya je jefar da ita ko ya ajiye ta a kusa da gidan makocinsa da safe aka waye gari aka gawa aka rasa wanda ya kashe wannan bawan Allah to aka ce tunda an ga gawa a bakin kofar shi wannan bawan Allah ana zamanin cewa shi ya wannan kisa to shine aka ta kusuma aka ce akwai annabin Allah a ciki a cikin mu a je wajensa annabi Musa kenan alaihi salam sai suka ce ka roƙa mana ubangijin ka ya annabi musa ya bayyana mana al'amarin da yake ciki a wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah zai fitar da abin da kuke koyewa za a gane mai gaskiya da ma'ana makaryaci to shine aka ce ka tuna wannan lokacin da Allah ya umarci annabi Musa annabi Musa ya umarci mutanensa akan su yanka saniya Muhalli shahid an tasbahu baqara mana hmm. ya nuna sana'ar mahauci kenan sana'a ce ta halal halatta kuma sana'a ce mai tsafta aka ce a yanka saniya a nemo wanda zai fiɗi ta aya ta biyu Allah yake cewa qalul ana ji'ta bil haqq fa zawahuha wa ma kadu yaf'alun ya zo a bakaran dai aya ta 71 suka ce yanzu ka zo da gaskiya annabi Musa da ya gaya musu cifar saniyar da ake bukata a yanka sai suka yanka ta sun kusa da ba su aikata wannan abin da aka umarci su ba saboda yadda suka tsananta a ba mu mai sifa kaza mai shekaru kaza mai kaza mai kaza to mahallin sha nan ma fa huha wa ma duwe ba, fa huha suka yanka ta aya ta uku inda Allah yake cewa wa ma akala sabu illa ma zakaitu wa ma zubiha ala nusubi. wa an tastaqsimu bil azlam ma'ana abin da kuke ci na daga wannan dabbobi wanda suke masu sai dai abin da kuka tsarkake wajen wannan yanka din an kira sunan Allah to wannan shine ya halatta tunda an yi magana akan abubuwan da suke ba su halatta ba wajen ci kenan in an yanka ba da sunan Allah ba Zai aka ce wa ma zubiha ala nusubi. kaga mazu biha ala nusubi mahallin shaki Ka gona shi ma ya nuna wannan sana'a ta halatta kenan a musulunci zannan sana'a ta gaba sai da sama ma'ana kama kifi wanda shi ma yana da cikin sana'a Wace daɗaɗɗiyar sana'a ce wanda ɗan adam dama ya santa tun lokacin da Allah ya halicci halittu na farko kuma alkur'ani ya yi nuni ga wannan sana'a ɗin